Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan hannu wani lafiya. Mama Tafis Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi bakwai ga watan Fabrairun shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba yakubu da kanin labaran duniya. To baballe dubun dubatar mutane sun fito a faɗin ƙasar Myanmar a yau Lahadi domin bayyana rashin amincewarsu da juyin mulkin soji a makon jiya da kuma neman sakin zababbiyar shugaba Aung suci jama'a india sun ce ana fargaban mutum 150 sun mutu bayan da tsaunin kankara a yanke himalaya da ke arewacin india ya karyo kane fada a cikin wani dam da safiyar yau lahadi shugaban addini a iran ayatullahi ali khamenei ya fada a yau lahadi cewa amurka ta tsage duk wasu takunkumai inda har washington tana son ta iran ta ruguza shirinta na kera makaman nukiliya kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa jami'in kawancen hamayya a jamhuriyar niger sun gudanar da taron gangamin yakin neman zaɓe a birnin yamai yayin da ake shirin fafa ta zagaye na biyu na zaben shugaban kasar ranar zaɓe le février zaɓi guda gare mu shine alhaji muhammad usman ko muna son gaskiya ko muna son kasanmu ko muna son mu makan mu Ta kuma za ku yi cewa a Najeriya kungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah ta gana da sarkin musulmi Sultan Abubakar na uku. Aka duk an gane mu tsoron Allah ko mu kare sunayen Fulani. Domin duk da bayan da zo ce ya bata sunan shirin matsan kodiyo wanda shi ya zo jirgin addinin sun a wannan bangare dole mu tsaye mu kare martabar wannan ba Allah. Sannan kuma za ku ji cewa shugabanni da masu fafutuka na cewa dole ne gwamnatocin jihohi da tarayya su ɗauki matakin kawo karshen rikici tsakanin Fulani da Yaraba kafin abin ya gagaru kungila. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina mai shanu ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. su amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Dubun dubatar mutane sun fito a faɗin ƙasar Myanmar a yau Lahadi domin bayyana rashin amincewarsu ga juyin mulki a makon jiya da kuma neman sakin zababbiyar shugaba Aung suci a wata zanga-zangar da ba a taba ganin irinsa ba tun bayan juyin juya hali a shekarar 2007 da bakwai da ya taimakawa samun sauye-sauyen dimokuraɗiyya a cikin wuni na biyu na zanga-zangar gama gari taron jama'a a birni mafi girma a kasar na yangon an ga masu zanga-zanga sun saka jajayen riga da jajayen tutoci launin jam'iyyar suci ta national league for democracy party nld masu zanga-zanga suna ihu suna faɗin ba ma buƙatar mulkin soja muna son mulkin farar hula a yau lahadi da rana gwamnatin soja ta kawo ƙarshen rufe hanyar sadarwar yanar gizo lamarin da ya kara fusatar da mutane tun bayan juyin mulkin tun ranar litinin da ya gabata a ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya wacce ta fuskanci rikicin sauyin mulki kana hankalin kasashen duniya ya koma akan abubuwa da suke faruwa a wurin Dambe mutane daga sassa na birnin yangon sun taru a cikin garin suka cika tituna kana suka nufi dandalin sirri pagoda da ke tsakiyar birnin inda aka gudanar da tarukan gangami a gagarumin zanga-zangar shekarar 2007 wadda mabiya addinin buda suka jagoranta da wasu taruka a shekarar 1988 jami'ai a india sun ce ana fargaban mutum 150 sun mutu bayan da tsaunin kankara a yankin himalaya da ke arewacin india ya karyo kana ya fada a cikin wani dam da safiyar yau lahadi lamarin da ya haddasa ambaliya a kogin daudi ganga kana ya tilasta kwashe mutane daga ƙauyuka da ke gabar ruwan hukumomi sun ce an kwashe akalla gawarwaki tara a cikin wannan haɗari. Prime Minister India Narendra Modi ya kafa a shafinsa na Twitter cewa India tana tare da waɗanda lamarin ya ritsa da su, kana ƙasar na yi wa kowa addu'a na neman kariya. Sajay Sin Rana mazaunin ƙauyen raini ne wanda ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters a wata hirar waya cewa lamarin ya faru ne cikin gaggawa babu lokacin tuntuɓar wani har ma ya ce yana jin yaushe wannan abu zai zo ƙarshe. gwamnati ta ce za a kai ma'aikatan bada agaji lokacin bala'i ta jirgin sama zuwa wurin shugaban addini a iran ayatollah ali kamini ya faɗa a yau lahadi cewa amurka ta ɗage duk wasu takunkumai inda har washington tana so ta ta ruguza shirinta na makaman nukiliya Iran ta cike sharuɗanta a ƙarƙashin yarjejeniyar nukuliyar ta shekarar dubu biyu da goma sha biyar amma Amurka da ƙawayenta ba su cika nasu ba. Da haka idan suna son Iran ta sake biye wa yarjejeniyar Amurka ta fara ɗage takunkuban a cewar wani sako da Kamini ya kafe a shafinsa na Twitter. ya rubuta cewa idan muka tabbatar da an ɗage dukkan takunkuman to mu kuma za mu sake yin biyayya ga yarjejeniyar shugaban amurka joe biden da ya karbi ragamar shugabanci a watan da ya gabata ya ce idan iran ta koma ga biyayya da yarjejeniyar nukiliya shekarar 2015 ita ma amurka za ta biyo sahu. kana ta dogara akan wannan mataki wurin faɗaɗa yarjejeniyar da ka iya takaitawa iran shirin kera makamai da kuma ayyukanta a yankin tsohon shugaban amurka donald trump ya janye daga yarjejeniyar nukiliyar tsakanin iran da manyan kasashen duniya guda shida a shekarar 2018 kana ya da kunkumai a kan tehran an jima kaɗan baba yakubu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu a ci gaba da yunkurin da magoya bayan su daga barci game da muhimmancin zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a yi a jamhuriyar Nijar ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Jami'in kawancen hamayya sun gudanar da taron gangami jiya a birnin Yamai inda suka yi kira ga daukacin 'yan kasa su kaɗa wa ɗan takarar canji wato tsohon shugaban kasa Muhammad Usman wanda zai fafata da bazo Muhammad na jam'iyya mai mulki. Wakilin murya Amurka a yamai Sula Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. harabar ofishin jam'iyyar mpn kishin kasa kenan lokacin da shugabannin jam'iyyun kawancen kafin ventaen suka jagoranci wani babban gangamin tallata dan takarar rdr canji ta 'yan hamayya wato tsohon shugaban kasa muhammad usman tare da shi a wannan taro da ya haɗa dimbin magoya baya tsohon firaminista hama amadu da takwaransa amadu bubakar sise sai tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja janar salu jibo da wasu fitattun 'yan siyasa irin su amadu jibo max da dai sauransu Ga kaɗan daga cikin jawaban da aka yi a yayin wannan gangami daga bakin kaka a maduna From Patriotic. Ga ɗan takara namu ya hito Alhaji Muhammad Usman. Wato gungun kawaice na 2021 ya ce to tun da wannan ɗan takarar namu Alhaji Muhammad Usman ya zo a zagaye na biyu jama'an Nijar mazanmu da matanmu da kwanmu da mu. gaba ɗaya mu hito gaba ɗaya mu ba da goyon ba ashirin da ɗaya ga wata na biyu wannan da muke ciki na turawa mu ga cewa mun nasa ƙuri'a kamar ruwan Allah ta goyon bayan dan takararmu alhaji muhammad usman gaba ɗan nijar mazanmu da matanmu da yaranmu mu zuba kudanmu mu sa ido mu shugaban jam'iyyar mpn kishin ƙasa wato tsohon ministan harkokin waje ibrahim yakuba mai masaukin baki a nasa jawabin ya buƙaci waɗanda suka halarci wannan gangami su isar da sako ta yadda za a sami fitowar ɗumbin jama'a a runhunan zaɓe a ranar 21 ga watan da muke ciki domin a cewarsa. kan wanda ya tsammani an kare kokowa ba amma fara kokowa ba kowa ya tashi ya je ya gayi birni da ƙauye kowa ya gaya ma ɗan uwan shi kowa ya gaya ma aminin shi kowa ya gaya ma makwabcin shi can za su za mu yi insha Allah ranar zaɓe Lovent 'yan Fabriye zaɓi guda gare mu shine Alhaji Muhammad Usman. Ko muna son gaskiya ko muna son mu ko muna so mu makan mu adalci. Wannan shine karan farko da jagororin 'yan adawa ke irin wannan fitowa ta kaseta tun bayan da aka kaddamar da yakin zaɓe a hukunce a farkon mako kuma a cewar su daga yanzu ayarin jam'iyyun kawancen kafin 'yan zai shiga zagayen tayar da magoya baya daga bacci a yayin da dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki tsohon ministan cikin gida Bazum Muhammad da mukarrabansa suka fara tantaunawa da shugabannin jam'iyyun da suka yi na'am da shi don duba ta inda za su bullo wa fafatawar da ke shirin hada shi da Muhammad Muhammad Usman na RDR Canji. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Baba yakub Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. juma'a amurka ta ce tana niyyar janye batun ayyana kungiyar huti ta kasar yamal a matsayi 'yar ta'adda a wani martani ga matsalolin kayayyakin taimako da kasar take bukata lamarin da ke rusar da shawarar da gwamnatin trump ta dauka a ƙarshen mulkinta da ta sha sukan lamili rusarwar da wani jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka ya tabbatar da ita na zuwa ne wuni guda bayan da shugaba joe biden ya dakatar da taimakon amurka ga rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudi arabia a yakin yamal lamarin da ake yi wa kallo tamkar yaƙi ne tsakanin saudi arabia da iran a ƙaiƙaice mun ɗauki matakan namu ne saboda matsalolin kayayyakin taimako akan ayyanawa da tsohuwar gwamnati ta yi wanda tuni majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin jin kai suka ce za su gaggauta magance matsalar taimakon jin kai mafi muni a duniya a cewar jami'in majalisar ɗinkin duniya ta kwatanta yamal da matsalolin buƙatar kayan taimakon jin kai mafi muni a duniya inda kashi 80 cikin 100 na mutanen ƙasar ke fama da buƙata. tsohon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo shine saka huthi a cikin jerin kungiyoyin ta'adda a ranar 19 ga watan janairu wuni guda kafin barin ofis a ƙarshe bayan sama da shekara jam'iyyun siyasar ƙasar libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta ɗauki ragamar shirya zaɓe na gaba gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan yayin wani taron manema labarai da aka yi a birnin new york a ranar juma'a shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce yana da matukar muhimmanci a haɗa kan ƙasar libya ya kuma nuna buƙatar a tunkari hanyar samar da zaman lafiya inda ya ce gudanar da zaben na daga cikin waɗannan hanyoyi a dai ƙarshen wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a geneva wanda ya shafi batun tattaunawar siyasa a ƙasar libya an zaɓi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zaɓuka da aka yi a matakai biyu mukaddashiyar wakilin majalisar ɗinkin duniya a kan libya stephanie williams ta yi fatan gadin an samu maslaha mai ɗorewa wacce za ta zamanto ta samu tushe ne daga 'yan ƙasar ta libya libya ta fada cikin rikicin siyasa ne tun bayan da aka kawar da gwamnatin marigayi muhammad gaddafi a shekarar 2011 To a da Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake wayewar rahotanninmu. Ƙungiyar Fulani makiyaya ta Meta Allah ta ce kimanin kashi sha biyar zuwa ashirin cikin ɗari na Fulani makiyaya a Najeriya na ficewa daga ƙasar zuwa tudun mun tsira. Makiyayan na ɗaukar matakin ne don samun inda za su zauna da dabbobinsu kana su tsira da rayukansu. Ga rahoton da wakilinmu Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana. Sakataren kungiyar Baban Engel Zarma ya ce kimanin makiyaya dubu goma ne suka rasa ransu a fitintinu a Najeriya, hakanan fiye da shanu miliyan uku aka sace musu. Ƙungiyar ta buƙaci gwamnati ta kawo Fulani makiyaya ɗauki wajen samar musu kuɗin tallafi wajen kiwo, makaranta don 'ya'yansu su samu ilimin addini da na zamani da kuma kare su daga barayin shanu da mutane. Me yasa aka fi yawan samun 'ya'yansu aika-aika da suke faruwa a ƙasa? Mutum ne ya tafi bacci attajiri da safe ya waye gari matalauci an kore shanunsa yana ganin bayan wanda suka kore shanunsa babu wanda zai kama ɗoki yana ji yana gani ƙarfi da yaji an karɓi eh, dukiyarsa ita kaɗai rayuwarsa take kai yanayin rayuwarsa bai bashi zauna a guri ɗaya ba balle ya samu ilimi na zamani ko ilimi na addini saniyar nan kuma ita kaɗai sani bai san wani sana'a ba ka mai da matashinsa ya zama tukun ba shi da ilimi na addini ba shi da ilimi na boko ga kuma kasancewan kwaya a ƙasa da makamai da suka yadu dan karamin dama da ya samu kaga sai ya runguma dan ya rayu kuma yawanci idan aka kama su idan kana jin bayanan su nawa aka karba a gurin mutumin da aka dauke su su ce maka miliyan biyar ko miliyan goma amma kuma aka ce nawa aka baka sai ka ji suna magana dubu goma ko dubu ishirin ko dubu hamsin to wannan ya nuna cewa kenan akwai wanda suke amfani amfani da rashin wayewansu suke zurma su cikin wannan al'amari. Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya ce san ba daidai ba ne yadda ake Fulani ko makiyayensu kudin goro da nuna dun miyagu ne da za a iya cafke kowannensu a aika lahira. Yanzu Fulanin da babu safa ba sun zafka ba da an gansu a cikin motoci sai a tsaye da su kai ba ne fito sai a kashe ka. baka da bindiga baka da wani makami ba komai don dai kana fulani me yasa ai yan wanku da suka kashe mutane a gari kaza to baka daukar laifin wani ka samu wani ko Allah subhanahu wataala ke haka nan to ba a gane irin wani abu domin ba ma zama muna tattauna da juna ba ma magana da juna muɗin shugabannin wannan kungiya don ne da gana da yanzu da ku a nan mun tattauna ba san shekaru na ba kuma duk aiki bai tafiya a samu nasara sai da shugabanci na kwarai ko dukkan munan shugabanni muke to dole sai mun zauna mun sadakar da kanmu da rayuwarmu da komi akan mu taimaka ma al'umma mu domin ran da fa suka juya suka juya muku ko suka juya mana to wannan babu dama ba sultan ya ce lamarin ya kai matsayin sai kowa ya shigo dan a gyara yanda aka bata sunan fulanin da hakan ka iya shafar mutuncin kakanni ta fuskar tarbiyya da addini ka duk an zame mu tsoro Allah ko mu kare sunan fulani domin dukkan wanda bayan da zo ce ya bata sunan shirin matan wanda shi ya zo jirgin addinin sun a wannan bangare dole za a mu kare martabar wannan ba Allah wali Allah da kuma wannan Fulani stock zai gaba daya. Sultan ya bukaci Fulani su kawar da miyagun iri a tsakaninsu da samun dabarun zamani na yin kiwo. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasura da Malika kaya to har yanzu dai muna Najeriya. a yayin da ake cigaba gaba da nuna wa juna yatsa tsakanin fulani 'yan arewacin kasar da ya rabawa na yammacin kasar shugabanni da masu fafutuka na cewa dole ne gwamnatocin jihohi da tarayya su ɗauki matakin kawo ƙarshen wannan rikici kafin ya gagari kundila wakilinmu na lagos babangida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani yanzu dai a yanda ake ci gaba da takaddama game da makomar fulani musamman ma dai a yankin kudu maso yammacin najeriya da kudu maso gabashin najeriya shugabannin fulani da sauran al'umma na ci gaba da ba da shawarwari akan matakan da ya kamata a dauka na kawo karshen rikici tsakanin fulani da manoma da kuma mazauna yankin kudu maso yammacin najeriya wanda ke ci gaba da nuna adawansu tare ma da yin kiraye-kiraye ga fulanin da su fice daga yankin nasu alhaji salisu garba ba kai shankai ne shugaban al'ummar fulani na garin shagamu kuma mataimakin shugaban kungiyar fulani na yammacin najeriya saboda yarba don suka kai ma fulani hari suna suna kama fulani yankin yammacin najeriya ke yi kuwa na cewa fulani su fita daga yankin nasu su koma arewacin najeriya na tambayi comrade musa jika na kungiyar amnesty support group ko wannan kiraye-kiraye na bisa ka'ida kuwa to idan har wani mutum zai bushi iska ko kuma a matsayin na gabna wanda yake constitution nan shine dai madogaran duk wani mutumin da yake zaune a Najeriya. So babu inda aka ce wani mutum ba zai yi walwala a wata jiha ko a wani yanki sa su fulanin suke yawan tafiya kudancin kasar nan saboda rashin dawa da gwamnatocinmu na arewa suka yi dangane da abin da ya kamata su yi ma su fulanin mu me saboda su makiyaya ne fulani suna da wuya su zauna a wuri ɗaya amma idan suka samu abubuwan da suke so wanda ya shafi inda za su ciyar da su inda za su shayar da su inda za su samu ilimin 'ya'yansu duk dai wani abu wanda ka sani na jin daɗin rayuwa wanda mutanen birni ke samu idan su ma za su samu to ina tabbatar maka wannan ya ya yawacen zai ragu a gurinsu. shi ba dai a bangaren sa mataimakin shugaban kungiyar majalisar musulmai ta kasa sheikh abdulrashid hadiyatullahi a hira da da manema labarai a garin oshogbo ta jihar oshun ya ba da shawara ga gwamnonin jihohin kudu maso yammacin najeriya cewa su yunkura wajen kafa sansanoni na rogage da za su taimaka wajen rage yawace-yawacen da fulani ke yi maimakon daukan mataki na koran fulanin daga yankunan su baban Birnin murya Amurka daga Najeriya. A gaida baban gida Jibrin da wannan rahoton. Tana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyo a Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumin su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abu da ya shafi shafukan yanar gizo. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addabi duniya gaba daya tana yaduwa kamar wutar daji kama daga nahiyar turai har zuwa kasashenmu na Afirka. A yau za mu mayar da hankali ne kan labarin bogi da suka shafi wannan cutar. ganin cewa yanzu hankalin duk duniya a tashe yake mutane za su yi amfani da wannan damar domin yada labaran bogi kan yadda mutum zai iya kaucewa kamuwa daga cutar wasu zama kawai za su yi su kirkir karyayyaki kamar a yi wanka da gishiri ko a sha ƙasa da dai sauransu a yau na gayyato mana masani kan harkokin sadarwar zamani malam mubarak umar abubakar don ya yi mana ƙarin haske kan irin shafukan da ya kamata a dinga bi domin samun labaran gaskiya da suka danganci cutar coronavirus. Da kuma yadda za a iya kiyaye fadawa a tarkon masu yada labaran ƙarya. Hakika akwai hanyoyi da dama wanda ah, al'umma za su iya amfani da su wajen gane sahihin labari ko kuma labari wanda yake na bogi musamman a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus ta addabi duniya kusan al'amuran da yau da kullum duk suka tsaya to ala'ayi halin kamar dai ah, masu bibiyar ah, shafukan sada zumunta ya kamata mutane su kula sosai ba kawai duk wanda ya ɗauko labari ya saka kawai su yadda ko su kofi su je su rika yadawa a whatsapp ko facebook da sauransu yana da kyau duk labarin da mutum ya gani ya tabbatar ya tsaya ya yi bincike akan shi wannan wanda ya saka wannan labarin misali yanzu idan aka ce shugaban kasa muhammadu buhari ya yi magana akan abu sai mutum ya danna kan shi ah, wato ainihin sunan da aka rubuta akan wannan handalin sai tabbatar shi shugaban kasa muhammadu buhari ne ya yi ko a wani ne ya saka suna irin na shugaban kasa muhammadu buhari na ka ce gwamnan lagos ne haka na ka ce gwamnan kano ne haka to ballantana ma akwai abubuwa da aka sauƙaƙa da mutane za su gane misali yanzu a najeriya akwai ita cibiyar ne irin waɗannan annoba ta taso wato national center for disease control kenan suna da shafukan su duka a dandalin sada zumunta za ki samu duk inda sunansu yake akwai dan wani bulu dan wani dan dugon bulu a gaban sunansu wanda shi ke tabbatar da cewa eh wannan shafin an tantance shi shi ne shafinsu na gaskiya haka shi ma shafin ministan lafiya na kasa baki daya shi ma an tabbatar da an sa masu wannan blue tick din a shafin twitter haka misali wanda yake tabbatar da yake kara tabbatar da cewa eh lallai wannan shafin da yake da yake twitter ko yake facebook mallakin minista ne baya ga wannan akwai official statement da ita gwamnati take fitarwa wanda in ta fitar a najeriya dai a yanzu kusan shafuka guda hudu zuwa biyar su suka fi ba da bayani akan yadda abubuwa suke tafiya na farko akwai nigeria center for disease control kamar yadda na faɗa ke na baya su ne ncdc then akwai ita ministry of health ma'aikatar lafiya kenan ta najeriya ita ma tana ba da bayani akai-akai sannan akwai federal ministry of information and culture ita ma tana ba da bayani akai-akai ah, duk wanda suka ga ya da wani abu game da wannan cutar ah, su duba su tabbatar da ingancinsa akwai wanda suka fara yadawa cewa an samu ɓallar cutar a nan ako da ke abuja har aka ɗauki shi logon ita nigerian center for disease control aka rubuta aka ɗanyi ɗan siddabaru don a nuna cewa kamar abin da official ne ma'ana da gwamnati ta yada bayan ba ruwan gwamnati wasu ne kawai suka je suka kirkira suke ta yadawa so kin ga kenan a nan akwai bukatar su al'ummar najeriya da ma duniya baki daya su taimakawa. gwamnati wajen dakile wannan cuta ta hanyar eh, daina yada labarai wanda suke na bogi ba don komai washi ne kada ya zama ana yaki da cuta kuma a hannu guda ana ƙara tayowa da mutane hankali so wannan na ga shi ne abin da ya kamata mutane su duba to masu sauraro da fatan an amfana da bayaninsa kuma da fatan za mu kiyaye kamar yadda jami'an lafiya suka dinga yaɗawa cikin kwanakin nan yana da kyau a rike wanke hannaye a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer a ƙarshe kuma wani wuri da za a iya samun sahihan labarai shine handul ɗin hukumar lafiya ta duniya wato who su ma suna wallafa sahihan bayanai kan wannan cutar to allah ya bamu lafiya sunana madina ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. To a gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Bakonmu na farko ya fito daga sani mai lange-lange a wuri, Dali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna jajantawa daukacin ma'aikatan gidan rediyon BOA da miliyoyin masu sauraron su a game da rasuwan mai aiko musu da rahoto daga jihar Adamawa da Taraba, wato Ibrahim Abdulaziz. Muna addu'ar Allah ya gafarta masa dukkan kurakuransa, Allah ya albarkaci abin da ya bari. Allah kuma ya bada haƙurin rashin sa sai kuma sako daga Isa Lawal girgir magajin garin girgir jihar Yoban Najeriya ya ce a yau zan yi tsokaci ne akan masu rike da makamai waɗanda ke nuna kabilanci da bangaranci wajen gudanar da aikin su musamman ma a fannin kiwon lafiya da kuma ilimi ba a duba cancanta sai dai kabila ko ɓangare. irin wannan muguwar ɗabi'a ke hana mu ci gaba sai kuma sakon muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyoyi hausa dan Allah ku bani dama in kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Garin yadda matsalar rashin tsaro yake nema ya addabe mu. Da ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya amin summa amin. Sai kuma saƙon Abubakar Fatas Kuma anguwar Arikime daga jihar Yobe ya ce salam biyo ya Hausa muna kira ga mahukunta da masu ruwa da tsaki a yankin Agades da su kula da bakin haure da ke gararan a cikin garin saboda rashin nasawa a bakin salati lakari da yadda mazauna a yankin agadas din ke ta kiraye-kirayen cewar mahukunta da masu ruwa da suke su taimaka musu daga ƙarshe muna addu'ar allah ubangiji ya bamu da wamaman zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci sai kuma sakonmu na karshe ya fito daga alhaji abubakar jibrin dan gusau da baffa haruna bajoga suka ce muna jinjina ga kalaman shugaba joe biden na amurka cewa kasar shi ta cire hannunta wajen goyon bayan yakin da saudiya ke yi a yemen a ƙarshe muke fatan allah ya wanzar da zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu makotan juna To sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Yusuf Sahilu da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC